بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai komai a yau <clears throat> tara ga watan rabi tsani shekara ta 1432 daidai da goma sha hudu ga watan maris watan uku shekara ta 2011 miladiyya za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai tara albarka wa umdatul ahkam a inda za mu tashi a babi na farko cikin babu cikin kitabul buyu ma'ana za mu tashi babu ma nuhiya anhu min al buyu babu ma nuhiya anhu min al buyu babun da zai mana bayanin nau'ukan kasuwancin da aka hana babi da zai yi bayanin nau'ukan kasuwancin da aka hana hana kasuwanci abubuwan da ke sa kasuwanci ya zama an hana shi ma'ana ya haramta daga cikinsu akwai an riba riba tana hana kasuwanci ya uku tana hana ciniki ya kullu in mun ce ciniki kama a tarihin da muka yi mubadalatu malin bi malin kaga ya shafi a saman bi saman ko al-musman bil musman ko al-musman saman idan riba ta gifta ciniki ya haramtu kun ga nan kenan me ya haramta cinikin ribar da aka samu a ciki misali mutum ne yake neman canji sai ya bada naira goma aka bashi naira tara halasa ne ko haram haramun ne saboda ribar da ke ciki kun gane ko mutum ne yake neman canji na naira ɗari sai aka karɓi naira ɗari aka ce bayan karfe uku ya dawo kuma yanzu karfe ɗaya na rana ko ya dawo ya zo ya karɓi canji halasu ne ko haram haram ne saboda an samu jinkiri wanda yake kuma wannan ne dole zama saman bi saman abin da dole zama misalin bi misalin yadan bi yadin kun ga wannan ribar da aka samu a ciki ita ce ta haramtar mutum ne ya kawo shinkafa yar gwamnati da yar gida ya kawo ta gwamnati mudu biyar yake son a bashi yar gida mudu uku kaga wannan haramun ne eh yawwa saboda an sami tafadul wanda yake kuma babu shi to kun gana abin da ya haramta da kasuwanci shine mai riba da take ciki hakan nan kuma aljahala tana haramtar da kasuwanci jahiltar abin da yake mutum ya zo ya ce maka yana da masara a gida buhu ɗaya nawa ka siya eh kun gane maganar kun gana an jahilci kimata an jahilci mena ta an jahilci siffata da sauransu wannan haramun ne saboda aljihalar da aka samu kun gane ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko kuma mutum ya ce dabba da take na ga tinke ka tana da ciki nawa zaka sai min da abin da ta haifa eh kun ga wannan haramun ne saboda me an jahilci abin da ke ciki rayayye ne ko matacce eh ɗaya kenan namiji ne ko mace biyu kenan za a haife shi dare ko ba za a haife shi dare ba za a haife shi salim al'adha ma'ana lafiyayye ko za a haife shi ba lafiyayye ba kun ga aljihala ita ta haramta da kasuwanci da yake ciki sai wanne kuma nawa kenan muka samu uku sai abin da ya shafi algharar algharar abin da bahaushe yake cewa sayan biri a sama ana fatan mun fahimci wannan da kyau abin nan ne kurege ne ko zomo ne aka ga ya shiga wata duhuwa sai wani ce no ka sai kamo maka ko kuma kuna bakin tafki sai aka ga wani katon kifi ya yi haka ya leƙa ya fito ya ce nawa ka sai in shiga ruwan kamo maka ga wannan duk akwai garar a ciki wannan kun ga mun sami arriba tana hana me tana haramtar da ciniki mun sami aljihala tana haramtar da ciniki mun sami algharar yana haramtar da ciniki nawa kenan uku zaman lokaci yana haramtar da ciniki nawa kenan hudu yin ciniki bayan da aka kira sallah ranar juma'a kiran sallah na biyu mana kiran sallah daga shi sai liman ya hau bari yin kasuwanci a wani lokacin haramun ne saboda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah wadharul bay' kun gane wannan da kyau ko wannan ciniki a wannan lokacin haramun ne sabili da haka kenan duk mutanen da suke da shaguna biyu ko abanna mutanen da suke su biyu ne a shago ko sama da biyu sai suka raba wannan ya je masallacin juma da ake karfe daya wannan ya je masallacin juma da ake yin sallah karfe biyu wannan haramu suke ci ko shakku kai haramu suke ci ɗaya kenan kuma wasu daga cikinsu yana ga cikin ribar da suke nema da suka ki al'ummar musulmi su haɗa lokacin sallah ya zama daidai kun gane ku so da shi ba zai iya barin shagonsa ba ya gwammace shi ya tafi masallacin karfe kaza wannan ya tafi masallacin karfe kaza ya ce ai dinna sunna ne wannan haramun ne ina fata mun fahimci wannan ke na muka samu biyar abin nan abdarar cuta da za ta haifi tsakanin 'yan uwa musulmi wannan cutar ita ma tana haramtar da ciniki saboda musulunci bai da a cuce ka ba kuma bai da ka cuci wani ba sannan wannan cutar za ta iya haifar da gaba da kiyayya to kasuwancin da zai iya da zai haifar da wannan shi ma haramun ne kun gane shi ya sa ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya hana ciniki akan ciniki eh ina ba ta mun gane wannan kamar ya ciniki akan ciniki mutum ne yana sayan mashin ko ya kawo an kawo dabba kasuwa yana saya bai kammala ciniki ba sai wani ya zo ya ce ya ƙara kaza a kai shi a sayan mashi wannan haramun ne abinda shari'a ta yadda da shi shine wannan mutumin da ya fara ciniki a bari sai ya kammala me ma'ana ya kammala ko ya mashi ko bai mashi ba ma'ana ya fita kenan sai mutum na biyu kuma ya zo ya shigo to wannan shine abin da yake tsantsa amma mutum ya zago ya radawa mai sayawa in ya saya kaza zan kara maka duk ai duk saya zan kara maka wannan haramun ne ya kuke ji idan shi mutumin na farko ya gano abin da yake faruwa ran shi zai yi ko ba zai ba ba zai ji daɗi ba to kai ma ya kaddara a ce ai maka haka kun gane wannan ko to kaga wannan kiyayyar da za ta auku tsakanin yan uwa ita musulunci kalla ya haramtar da shiriki musa mu kashe nawa kenan kashi shida to wa qis ala zalika da sauran abubuwan da za su iya biyo bayan waɗannan sauraka nau'ukan kasuwanci da zamu da za mu dinga karantawa za su dinga shiga cikin waɗannan azuzuwa ɗin aƙalla waɗannan guda shida da na ambata kuma tambaya za ta iya zuwa akan kowa bayan mun karanta nau'in kasuwanci sai mu ce to yana cikin wani aji daga cikin waɗannan azuzuwa guda shida babu ma nuhiya anhu min al babu da zai mana bayanin nau'ukan kasuwancin da aka hana an abi sa'id al-khudri radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المنابذة وهي طلب الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الشيء لا ينظر إليه أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إيه؟ والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه لفظ الرجل الثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذاك لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه لا ينظر إليه كنا إيه لا ينظر إليه بفتح الياء نعم سيزما وفعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو ana bi sa'id al-khudri radiyallahu an an karbo wannan hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri ubangiji Allah madaukakin sarki ya kara mushi yadda shi wani yana cikin kabilar Banu Khudra anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle ma ake Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi naha ya hana kaga al-aslu fi nahyi at-tahrim an ya hana ma'ana ya haramta kenan me ya haramta anil munabaza ya haramta cinikin munabaza menene cinikin munabaza wahiya qarhur rajuli thawbahu shine mutum ya jefa tufafinsa bil bai'i don a saya ilar rajuli zuwa ga wani qabala yuqallibahu tun kafin ya jujjuya shi kun gane ko ma'ana misali yanzu gaba ɗaya kawai kamar da 'yan gwanjo suke yi misali wani nau'i na gwanjo shine idan an fasa dila sai a ce in an joho maka an ka karɓa shi kenan kasiya kun gane an fasa dila ne ana ɗauka shi ogan kenan yana zazzarowa yana zazzarowa nan kuma kwastomomin shi duk suna ai kaga ana cewa mai komin na wani ya ce mai komin wannan wani ya ce mai komin shi ya ce mai komin wancan ina fata mun gane wannan to cewar in an miƙo maka kasaya kafin ka ɗaga shi ka duba ga ya yage ko bai yage ba da sauransu eh ko bai a to ai shine aka ce in aka jeho maka kasaya to wannan cinikin haramun ne aw yanzura ilaihi qabla an yuqallibahu tun kafin ya jujjuya shi ya duba shi ya ga yayi mishi ko bai mishi ba aw yanzura ilaihi ko ya duba abin da ke cikin sa wannan nau'i na ciniki haramun ne shine cinikin misali in an jiho maka in ka ta abin nan in ka karba ka saya da kuma wani nau'in ciniki da ake yin shi a da misali a ce mutum zai sai fili sai a ɗauki tsakuwa a jefa a ɗauki dutse a jefa iya inda wannan dutsen ya tsaya na sai maka shi gaza maimakon a ɗauki tep a auna 50 by 50 ko kuma a sa kafa a auna tambaya na ita ce shi mai sai da filin in ya tashi jefa ya zai jefa eh yau wato in kuma ya baka kai mai saya ka jefa ya za ka jefa kullum da wannan wannan jinikin haramun ne amma daga nan zuwa bishiyar can kun gane ko daga nan zuwa bishiyar can ai kaga yanzu an san fadin an san tsawon shi zuwa can zuwa can yanzu ka ga abin da ka saya to wannan halas malas kenan amma a ce za a jefa inda ya fada an sai maka wannan bai halatta ba don akwai garar a ciki eh akwai garar a ciki sosai da sosai kuma nau'i ne daga cikin nau'ukan da yake haramtar da kasuwanci ciniki wannan anil mulamasa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana cinikin almulamasa mece cinikin almulamasa a yaren kasuwanci wal mulamasatu abin da ake nimi da mulamasa lamsu thauba ko lamsu rajuli thauba ko arwaiku lamsu thaubi la yunzaru ilaihi taba tufafi taba shi ba tare da an duba cike shi ba in dai ka taba kasiya inda ka taba ka saya wannan cinikin haramun ne shi ma nau'in irin wannan cinikin a yanzu kun gane nau'in irin wannan cinikin a yanzu shine ka shiga kantin mutum shagon shi kenan na kaya sai ka ce ɗauko maka wancan abin da ke sama kenan kan kanta sai ya ce da da in na ɗauko maka ka saya eh ko ba na yi wannan ba to ga wannan haramun ne ya ce layun bar ilahi ba tare da an bude ciki ba ɗaya kenan sannan akwai abin da yake shi ganin shi ake yi abin da nake nufi da ganin shi ake ba a bude shi kamar me kenan kai ko tara man shafa ana bude mana kana yana yawwa ai mai ai akwai wanda ake buɗe ko sai daga ce man shi ma akwai wanda ake sa mai leda a sama kamar madarar ruwa ita <laughs> ce kamar coke amma ita kana gani a cikin a cikin kwalba shi a cikin leda shi ne baki daya kun gane wannan nam akwai abubuwan da suke idan mai gani in mai siya ya gani in mai saya bai gani ba za a cutar da shi eh kun yi shiru akwai abin da kuma in mai sayarwa ya bude mai saya ya gani bai saya ba za a cutar da ba da mai sayarwar kuma yi wannan da ke ko sai ya zama na kuma kar manta barar yana cikin abin da ke haramtar da ciniki to sai ya zama na kenan a nan sai a duba a kalla ya abin zai faru ko dai ya zama na abin za a iya buɗe shi sai a buɗe guda ɗaya kun gane ko sai zama wannan ɗayan ya tsaya matsayin duk sauran da ka tashi saya saboda haka yanzu ka sai wancan buhun ne da wannan abin da ka gani a nan in ka je ka duba ka ga sabanin abin da aka nuna maka a wannan bude da aka bude to za ka dawo da shi kun yi shiru eh ina fata mun fahimci irin wannan abin na din ta yadda inda za ka ce komai sai an bude maka kuma za a cutar da mai sayarwa in kuma aka ce ba za ka ga komai ba to kuma za a cutar da kai to ana akwai abubuwan da suke su suna buƙatar a ware guda ɗaya kamar mai kenan eh kamar kankana kamar me eh eh inda ake cirki buhunan masara inda ake cirki buhunan masara ai akwai abin da mai take da suna busulla kai ku zura Allah eh akwai coka da ake sawa a ciki ka ce bismillah kai kuma bismillah ba da shi ake daura saman ba ku kawo wani abun wannan aika gabe shi gaba na? ina zuwa a kawo misali ne buhun dawa shi ma ana sa wani abu a aha

yawwa sai ya zama ya tsaya matsayin sauran kenan duka mun fahimci na'am kaga duk waɗannan akwai suna nuna siffar abin da yake ciki kenan amma yanzu kamar gwangwanin madara idan ka ce a buɗe ko gwangwanin fenti eh to shi kuma suka ce ai akwai muwasafat akwai rubutun da aka yi a abin nan a bayan shi kamar abin da ya shafi injin oil da kai magana ɗansu akwai abin da aka rubuta a bayan shi kun yi shiru eh, eh a wai adadin da kai a ce shi an rubuta launinsa da adadin litar shi da duk abin da ake bukata kun fahimci kun gane wannan da kyau ɗaya kenan an kuma abin da ya shafi tunama sunan shi zanin gado ne na mata fa eh zanin gado shi ma wani ana budewa zanin gado zanin gado eh kuma shi ma akwai abin nan da ake sawa akwai wannan fallon faifar da ake sawa a ciki kun gane ko wannan fallon faifar yana za a ga an kawo hoton gado an shimfiɗa zanin gadon a kai an kawo fulo adadin fulo guda kaza an kawo kalashi duk akwai inda suke dubawa amfani wannan in ka saya a haka da wannan kalar da kaza da kaza in ka je ka duba kuma ka gaba haka bane kana da dama ka dawo da shi eh ta yadda in aka ce kowanne za a bude to shi kuma zai iya zama cutarwa gawa ga mai saiwa in kuma aka ce kai ba za ka gani ba yana cutarwa ga mai yawwa ka saye shi an ce yana da pieces guda goma kaga sani pieces ne ɗaya kenan fulo kaza to duk da ka gama kirga ya gaje ka samu guda bakwai wannan illa ce ƙadi ko ba illa ba ce illa ci kana da maka dawo da shi kun gane wannan ka ce me yake cewa mutum ne zai sai kaset sai wajen mai kaset din sai ya sami shi mai sai da kaset din ya sa guda ɗaya ne a ciki shi ne yake magana amma da ka tashi saya ba wannan wanda yake magana zai ciro ya baka ba ko ai wani guda ɗaya zai ciro ibaka da ka je ka duba da ka je ka sa a rediyon ka sai ka ji shi gaba ɗaya ba komai a ciki wannan ai illa ce kadi ha kai tsaye zaka dawo da shi kuma kai tsaye zai canza maka da wani eh wannan illa ce eh a ni na baka hukuncin shari'a ne ba ina yanke maka hukuncin wani da wani bane kun gane wannan da ke ko dole ce ka san me sai da kasar shi ma daman kasuwanci yayi abin nan ne sai a hankali sai taro daidai inda aka yi caji iya nan zai danna ko ba ka yake danna ba sai ya ji caji sai <laughs> ina ba zama mai saboda idan ka sai kaset ko na rediyo ko cd ko dvd duk waɗannan na'urorin kai tsaye ka je ka ka ga bai yi ba kai tsaye za ka dawo da shi illa ce ɗaya ko kuma ka je ka ka in bidiyo ne ga yana nuna hoto baya ba murya za ka dawo da shi ko kuma gaje kaga yana nuna murya ba hoto za ka dawo da shi kun gane idan ya zama laifin sidin ne in ba kai ne baka iya connecting daga baya ba domin tsakanin vcd da tv akwai wayoyi a baya da ake hada su wayoyin akwai jajaye akwai masu ruwan kwai akwai su kala-kala to wurin shigarwa in baka iya shigar da wannan gidan shi ba sai ka je ka sa ya dinga nuno hoto ba murya alhalin kai ne baka iya hada shi ba fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna wa alaikum salam kamar ya noticed ta ga maka na nauyi dubu biyu biyu ne kamar notice kuma a lalke maka ka yi san cewa idan ya yi kyau ya ke dubu biyar ko ko shida eh. to amma dubu biyu biyu gaskiya wannan akwai garar a ciki gaskiya akwai rudu saboda kaga an ware wannan kuma za a ma test ah. a a wannan kuma ai za a wari ba in kai ta akwai wanda za ka siya kuma ai ma eh inda za ka je ka siya ai ma test watakila a ce maka dubu uku ko dubu hudu amma nan irin shi ne kuma aka ce maka no test kawai wani je ya samu ya je ya samu garmaho kawai iya kwalin abin da ina ciki wannan gaskiya akwai rudu a ciki ana bi hurairah radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تلقوا ركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر اللباد ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها يرضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاء من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة وهو بالخيار ثلاثة نعم ولا تصر الغنم eh wala tusirru al-ibla wal ghanam ko wata ruwaya ta ku ana bi hurairah radiyallahu an an karbo wannan hadisi daga Abu Hurairah ubangiji Allah madaukin sarki ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce la talaqaw rukuban kada ku yi na kama na kama kada ku tara hanya kuna jiran masu shigo da kaya la annahiya talaqaw fi'l mudari majzum bi hasfin nun li'annahu min al-af'al al-khamsa kaga nahyi ne kenan ba la ce annafiya ba la ce annahiya domin la annafiya ba ta mafi ilmu mudari'i jazma kun gane ko zaka ce la yazhabu zaidun wannan la ce annafiya amma la ta zahab wannan la ce an nahiya wacan kuma la nafiya la talaqaw rukban kada ku yi na kama na kama domin idan 'yan kasuwa suka fito suna taran kaya kafin a shigar da shi cikin kasuwa wannan yana sabbaba tsadar kaya a kasuwa cutarwa ne ko ba cutarwa ba ne cutarwa ne wanga shi ma wani nau'i ne na darar kenan da muka ambata zuwa eh ina fata mun fahimci wannan saboda bai halatta a fito bakin titi ko a fito ina ne ana taron kaya ba muddin mutum ya fito da kayan shi daga gida zai kai kasuwa ya yi mara kasuwa ya nufa ka bashi sai ya kai kasuwa abinda kasuwa ta yanka sai ka saya eh abinda kasuwa ta yanka ba sai ka ci ba yawwa wala ya bai ba'duk ma la bai ba'd kada cinikin ku kada sashin ku yi ciniki akan cinikin sashi wala ya bai ba'dukum ala ala bai kada ciniki ɗayan ku yi ciniki akan cinikin ɗaya ma'ana magana da muka yi ɗazu ɗaya yana cikin ciniki bai kammala ba bai saki ba bai fita ba sai kuma wani ya zago ya shiga ciki nawa ya siya na ce mai naira dubu amma ya siya naira ɗari biyar sai ce na ƙara naira ɗari a lokacin da ake tattalawa tsakanin mutum na farko kenan sai mutum na biyu ya zo ya kutsa kai a ciki wannan bai halatta ba mun yi magana ɗazu zai sababa da gaba da adawa da rashin control a kasuwa saboda haka wannan bai halatta ba yin kasuwa yin ciniki akan cinikin wani dukkan ciniki sawa'un kasuwa kawai ce ko kasuwa birni wala shu kada ku yi kada ku ba da ruwa a yaren an kasuwa idan an ce an ba shi ruwa mai kenan a yaren 'yan kasuwa in aka ce an ba wani ruwa shine ya shigo kasuwa da abin da iya da kayan da yake iya tsade shi naira dubu uku daidai gwargwado abin da kasuwa ta yanka mai naira dubu uku kun gane ko sai wani ya zo ya ce ya siya dubu hudu a gani an siya dubu ukun ya hana sai wani ya zo ya ce dubu uku ɗari biyar sai ce ka bari dubu hudu sai ce ka bari dubu biyar eh an ga bari biyar da ɗari biyar na siya an baka siya ba to ya ce to daga dubu shida ba duk wannan haramun ne bai halatta ba haramun ne tsantsan haramci da na tsira da amincin Allah su tabbata a shi ya ce wala ta najishu shine annajishu kenan saboda haka in zaka saya hakikanin abin da ka san zaka iya saya shi zaka saya in ya ce bai sayar ba sai ka wuce amma wai don jin zafin ga abin da kasuwa ta yanka shi kuma bai sayan maka ba ka ce to bari ka dinga mai ƙari ta yadda nan gaba babban abin da zai so shine a dawo da farashin safi tun da ɗaza an siya naira dubu na dubu shida yanzu kuma gashi sha biyu rana ta yi ana neman karfe ɗaya to yanzu yana neman ko da dubu shida ma ta dawo wannan haramun ne bai halatta ba kun yi shiru abu na gaba wala ya bi hadirin libadin kada mutumin birni ya sayi ma da mutumin ƙauye kaya ayan gano wannan eh eh hadirin shine mutumin birni bad kuma shine mutumin karkara eh abinda ake nufi shine kada mutumin birni ya saiwa da mutumin kawai kaya shine in mutumin kawai ya shigo da kaya a bashi ya kai inda zai sayar in mutumin kawai ya shigo da kaya a bashi ya je sayar da kayan shi da kanshi kun yi shiru mutumin kawai da ya tashi shigo da kayan nan ya shigo da shi ne akan wata bukata shi dudu kudin da yake bukata shi ne in ya sai da kayan ya so kaza ya so kaza ya so kaza eh daidai gwargwado yana da kana'a shi saboda haka zai iya sayarwa zai iya sayar da abin da inda mutumin birni ne zai sayar sai ya dora akan haka abinda mutumin kawai in ya shigo zai sayar ɗari bakwai a kasuwa ya tafi in ya ba mutumin birni ya sayar zai sayar dubu ɗaya kun yi shuru an samu tsanani ko ba samu tsanani ba an samu tsanani saboda haka abin da ake bukata kowa a bashi ya zo ya sayar da kayansa kawai eh <laughs> ya ce kada ya dillanci kenan ina ba ta mafahimci wannan don in aka ce za a bar mutumin ƙauye in ya shigo da kaya ya shiga hannun mutumin birni to kullum tsada abu zai dinga yi amma idan aka bashi ya shigo da kayan shi da kanshi ya zo ya kasa a inda ya sayar shi kenan kawai abin da an gaje wajen mutumin birni za ka saya 250 a wuri sai ka saya 150 shi ya noma kayan shi eh ba ya noma ne don ya fi kowa kuɗi ba ya noma ne don biya bukatar shi abin da yake so kawai ya shigo ne zai sai wa mata shi zani ɗinkin kaka da gyaran keken yaran shi da kuma magi da tumatir da gishiri da zai siya ba shi kenan ba in ya kara kuma ya ga koda kai da kafa ne ya siya in ya shigo da abin nan kenan in ya shigo da in ya kawo awaki ne sai ci kuma zai sai kai da kafa ya koma da su gida ba shi kenan ba shi ya kiwata kayan shi Ina ba zama mun fahimci waɗannan al'amurra za ku ga cewar kasuwancin yana zama da sauki amma a lokacin da ya shiga hannun 'yan kasuwa hannun 'yan gari me kuke cewa da zaran an je sai a ci a ya shiga hannun 'yan sari me kuke cewa Eh? ya ce ya tsada musamman ma wancan gaba da muka gama ɗazu talakon rukuban sai ya ga mutum na farko ya sai kaya a wurin wanda ya kawo kaya amma ba shi da kuɗi sai mutum na biyu ya ce yana doro mana yana doron wa mutum na ɗaya mutum na uku ya ce yana doron mutum na hudu ya ce yana doron mutum na uku duk gaba ɗaya su ba mai kuɗin sai yan mutum na biyar ya zo ya ba mutum na hudu kuɗin sai mutum na hudu ya cire ribarsa sai ya ba mutum na uku sai mutum na uku ya cire ribarsa sai ya ba mutum na biyu sai mutum na biyu ya cire ribarsa sai ya ba mutumin na farko sai ba mutum sai mutum na farko ya cire ribarsa sai ya ba mai kaya mai kaya kuɗin sa eh wannan bai haranta ba

eh, eh. ko yan abin nan ba sana yi ba yan agushi ba sana yi ba yan atarugu ba sana yi ba yan doya ba sana yi ba a kowane bangare ana yi ai saboda haka bai halatta ba talakun rukubani in dai mutum ya fito da kayan shi zai kai gida zai kai kasuwa ba shi ya kai kasuwa in ko shi ya kira ka gidan shi ka zo ka saya kun gane jumlar ya kira ka gidan shi yana da dabbobi ka zo ka saya a ina wa ya kira ka shi shi kenan ya kira ka gidan shi ka zo ka sai kaji ka zo ka sai zabi ka zo ka sai agwagi shi kenan sai ka saya amma ya fito da su zai kai kasuwa ku tara ku hada kasuwa kun gane jumlar ko kuna tambaya eh kamar ya ban fahimta ba eh eh ka bi shi gida kamar yaushe eh a ka fahimci jumlar da na fara ba ne eh a inda ya fahimci jumlar da na fara jumla ce wadiha in ya kira ka gidan shi ka zo ka siya sai ka zo ka siya akwai waɗanda yake dama a waya zai kira ka ya ce yana da kaya a gida ka zo ka siya kai tsaye ko yan kasuwa ne sai ka wuce gidan shi shi ya kira ka ka zo ka siya ka fahimci wannan da kyau amma wai dan ka san zai ɗebo kaya ya kawo gida ya kawo kasuwa sai ka tare shi a gida ai ga ita lakwar ku bana ai ina ba ta muku ai na gane jumlar shi kenan kawai in mutum ya kira ka ka zo ka saya sai ka zo ka saya adi amma wai kawai ka gan shi ya fito da su zai kai kasuwa sai ka tare shi a hanya ai ga ita lakwar ku bana ai eh kuma ya kura ba sai zaka me zaka yi to da mun ce zaka sai ne ba sai a aure shi ba kana rufin ko na ce a gida ne a to me mun su a duk awakin da gana sai dinna ci ne yayi ko a wani ba na shi ba eh a a ai a kaji shi kuma ya bambance mana kamar ya a a a a a mala saidu a mala saidu a mala saidu a mala saidu a mala saidu akwai akwai masu ɗebo kaya daga kasuwa su shigo da shi cikin gari da doya su niki niki su shigo da ita cikin gari kai tsaye waɗannan 'yan talla ne eh kun yi shiru kai tsaye waɗannan 'yan talla ne eh to haka idan irin waɗannan ne kai tsaye al'amur wadih amma ni ba yanzu ina faɗa maka mutumin da ya fito da kayan shi ne daga gida zai kai kasuwa kuma al'asulu in dai ga mutum da ya fito da kaya da zabi ko da awaki ko da kaza ya yi haka kai kasan kasuwa ya nufa eh ba shi ya kai kasuwa abinda kasuwa ta yanka sai ka ce eh amma in yi kira ka ka zo gida sai ka zo gida ka saya khalas me aibu a ciki eh ana ba da amsa shi na ba da ya ce masu yawo da awaki fa ana yi gobe babbar sallah ko jibi babbar sallah na ce ana ba da amsa shi eh na ce maka akwai wanda za su ɗauko doya a ka niki niki suna yawa da shi duk 'yan talla ne a yi ba kwa son ya kai kasuwar saboda mai ba a sanya a bashi ya kai kasuwar ake so a tare shi a hanya eh na sama ha wani lokacin ya kai kasuwar ya fi duk waɗannan al'amuran kaga ko ya ka siya a bakin titi sai ya tsammanin wayo kai mai eh duk yadda ka siya wani sai ya tsammanin wayo kai mai amma idan aka kai shi asalin dandanin kasuwa yadda kasuwa ta yanka shi kenan dole ici kasuwa ya kai miki dole ai amma ita ba dole ne ta siya ba amin eh yana tafiya da eh. Nan? ya ga mutum a bakin titi gashi na a bakin titi duk suna ke eh amma aka wuce cikin gari ya zuga a ce hanyar yanzu da har ga wuce wani na eh <laughs> eh mutum ne ya kwararo kwararo yana a kawo zabi mu saya to ai kaga wannan bai tara kowa ba watakila da ka ji shi ne ma ce to bar ka saya ka ɗiba ka kai mashi eh ka ɗiba ka amma gargamanta magana da ake mutumin da tun daga zuciyar shi tun da ya kama zaben shi ya kama kajin shi ya kama abin da nashi ina ya nufa kasuwa ya nufa aslan sai ka tare shi a hanya shi ne abin da aka hana amma nan gazo kwararo kana cewa a kawo zabi mu siya a kawo awaki mu siya a kawo raguna mu siya wataƙila ba shi da niyyar sayarwa amma da ya ji ka faɗa bari ma dai ya sayar huta so yanzu kenan ya saya ne don ya ji ka asulan kenan amma yanzu kan wannan shine ya fito da kayan shi daga gida zai kai kasuwa kun gane bambancin na'am wala ya bai hadiri libad kada mutumin birni ya sai mutumin kawai ya kawo kaya a bashi ya sai da kayan shi kawai khalas kuma babu na kama na kama babu ina doro muna doron wane wane ina doron wane duk babu wannan musulunci don kun lura duk waɗannan abubuwan su suke tsawaita tsadar kaya a kasuwa eh ya zama na sashi suna cutar da sashi amma idan aka bar mutumin karka ya zo ya kasa kayan shi kawai alhamdulillah shi ya abin nan ya sayar da abin da ya sayar shi kenan kawai in dai ba ka ga cewar lalle za a yi mai wayo ba sosai da sosai kaɗan agaza mai ku lura yau eh in ke in ba ka ga za su yi mai wayo ba wayo kuma wannan wani abu ne daban ko mutumin birni ne za a iya mai wayo Allah ta'ala ya sauke wala tusarru ghanam wala tusarru al-ghanam kada ku abin nan kada ku matse dabbobi ya zama na ku ƙi tsarsu kun gane ko ko kuma wala tusirrul ibra wal ghanam kada ku abin nan kada ku bar raƙuma da dabbobi da awaki ku ƙi tsarsu don me don kuna so ku kai su kasuwa saboda ka dan yana so ya kai akuya shi ko ya kai saniyar shi ko ya kai raƙuma shi kasuwa kun gane ko yau ta rana yau litinin kuma kasuwar litinin da litinin take ci saboda tun ranar juma'a sai dakatar da tatsatta ba a tatsi nonanta juma'a ba ba a tatsa asabar ba ba a tatsa lahadi ba ran litinin ba a tatsa ba kai ta kasuwa za ka ga nonan eh a ciki mutumin da zai tsaya sai ce kai ai wannan dabba tana da nono ai tana da hantsa eh alhalin kuma ba haka take ba akwai dabba wacce take mai hantsa ce aslan ko an tatsa da an tatsa za ka ga yana karuwa wannan daban yanzu ana magana ne akan wacce ike dama ita in ba an mata wannan su dabarin ba ba zai taru ba to sai a mata haka don wanda zai sai yi tsammanin mai hantsa ce ta yadda in yaje ya tatse ta yau litinin da ya to gobe babu nono jibi ba sai ya ɗibi kwanaki sai na sallam ya hana wannan don ga akwai cutarwa gawa ga mai saya kuma mun faɗi cewar darar yana haramta da ciniki wa man aha, to duk wanda ya sayi irin wannan dabbar da ake mata wannan aikin da aka hana fa huwa bi khairin ne, to yana da kyakkyawan zaɓin ɗayan abubuwa guda biyu ba da an yi halubaha bayan ya tatsa bayan da ya je gida ya ya tatsa ita eh sai kuma ya ga a ai dabban nan kin tatsa ta da aka yi shi sa ta yi ta tara nonon nan kuma yanzu ga shi ya tatsa nonon to yanzu ya zai dawo da ita waɗannan abubuwa guda biyu abu na farko in radiya ha in ta mishi ya rike eh na biyu wa in ha in ba ta mai ba ha sai ya dawo da dabbar ga wanda ya siya a wurinsa wa sa'an min tamrin da sa'i guda na dabino ba ya tatsunonin ɗazu ba kun shiru in ka ce ya kawo nono to sai zama nono akwai wahala misali ɗaya sannan kuma ba a san iya adadin nonon da aka tatsa ba balle a misilan bi misili ta yadda in aka ce za a kawo wani nonon sai ya zama na kuma riba za ta kunno kai eh tunda nono ya zama jinsi guda kenan to amma idan nono ne da tamar kaga bai ba a samu ittihadil jins ba kun gane wannan ko saboda haka in ba ta mai ba sai ya dawo mai wanda isiya a wurinsa sai ya dawo mashi da ita da kuma sa'i guda na dabino ladan abin tatsar da yake nan wa huwa bil salasan wannan kuma yana da saɓi tsawon kwana uku shine na'am عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاؤه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاء الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته ana abdullahi bin umara radiyallahu an anhuma an garba wani hadisin daga abdullahi dan umar Allah ta'ala ya kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ha ya hana an bai'i habalil habala dangane da cinikin tayin da ke cikin dabba akan na naqatun hubla idan ya zama na da juna biyu idan ya zama na dabba tana da ciki sai a ce da ita hubula ko imra'atun hubula idan mace kenan tana da juna biyu wa misliki hubula qad taraktu wa murdi'in fa alhaytuha an zi tama'im muhwali in ji abanna in ji marul qaisi a cikin lamiyarsa an ce alhubula dai shine mai juna biyu mai ciki kenan na an bai'i habalil habala an ya hana cinikin dan da ke ciki eh saboda mai kenan akwai gara kun gane ko dan da ke ciki yana da rai ko ba shi da rai in yana da rai yanzu za a haife shi da ran ko ba za a haife shi da ran ba za a haife shi yana da cikakken halitta ko bai da cikakken halitta eh akwai jihala a ciki akwai gharar a ciki wa kana bai'an yabta'u ahlul jahiliya wannan wani nau'in ciniki ne da mutanen maguzawan da suke yinsa kanan rajulu ta'u aljazura daga cikin nau'insa mutum ya kasance yana sayan raƙumi yaushe ne ƙarshen cinikin ila an ta jannaka har zuwa lokacin da taguwar shi za ta haihu eh har zuwa lokacin da taguwar shi za ta haihu thumma tuntaju allati fi batniha sannan in ta dabba cikin ta ita ma ta haihu sannan cin jikin wancan raƙumin ya me ya kullu ni kenan an sai mai da raƙumi ciniki raƙumi zai ɗauki tsawon shekara nawa kenan eh cikin raƙumi wata nake sha biyu mun gano wannan ko da wannan bai halatta ba an za ka sai raƙumi sai raƙumanka kawai amma da sharaɗin sai taguwar shi da ke gida ta haihu a wannan bai ba mutum ne ya ga rago ya ce zai sai ragon nan naka saboda yana da tumaki amma sai tumakin sun haihu wai yana tunanin ya sami irin waɗannan ragunan kenan eh cinikin aka ce ya eh, kafin ya biya kafin ma cinikin ya kullu gaga eh yana ma kiwo kenan ko kana jiran shi da Allah ta ya sauke qil aka ce a wata fassara ta wannan din shine innahu kana bi sharifa ya kasance yana sayar da dabba alkabiratul musinna babba mai shekaru za a sai ta binitajil janinin ladhi fi na katihi da haihuwar dabbar da take cikinsa dabbar da take cikin wannan in ta haihu to shi kenan cinikin ya kullu ko kuma in ta haihu to dan ya tsaya matsayin wannan dabbar saboda wannan babba ce dan da aka haifa kuma yanzu ma'ana akwai wani zai zama matashi kenan a ga akwai jahala kenan sosai da sosai tambaya nan ita ce mutum ne ya zo ya kasa lambobi lamba 1 lamba 2 lamba 3 lamba 4 lamba 5 kun gane ya ce ka zaɓi lamba ɗaya ka saya idan ka saya dama an lufa bayanta da stika in ka ɓare abin da ka gani za a baka ga janareto ga mota ga bidiyo ga waye ga waye ga waye ya halatta ko bai halatta ba eh saboda me za ka bude ba ka komai ba eh za ka siya naira dubu goma abinda aka sa ka bude ka ga sholisho eh eh <laughs> try again later mutum mai zai bude mai ga rubuta try again a jiki ma'ana wai sake sai wani su duka wani su dabar ne in ba ka ya za a ce za a sai taguwa da cewar sai abin da take sai za a sai raƙumi yanzu amma ba za a biya ba sai dabbobin da suke gida sun haihu ɗaya ko kuma a ga wannan dabbar abin da yake cikin ta nawa ka saya eh abin da ake kira da kalanda kenan ko eh sai a zo da kalanda ana ta da ita da rediyo a gani duwa da na haramun ne na'am wa anhu radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري م? sai kuke ji kamar mun koma mu wada ko wa anhu an karbo wannan hadisi daga abdullahi dan umar ubangiji allah madaukakin sarki ya kara musu yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi naha an bai samarati ya hana cinikin 'ya'yan itatuwa hatta yabduwa salahuha har sai lokacin da kyawunta ya bayyana sana'a yi mai sana'a sayar nahal bai'a ya hana mai sayarwa ya sayar wal mushtari ya hana mai saya ya saya shi ne na bai'a wal mushtari ya hana mai sayarwa ya sayar saboda ko da mai sayarwa ya rantse zai sayar kai mai saya ka ce manzo Allah ya hana ka karka ce to kai na ruwanka ai shi ce zai sayar eh ko kuma shi mai sai ya ce a shi ya matsa min in saya in saya mai a shi ma manzo Allah ya hana shi na halbayi a wal mushtari ya hana mai saya ya saya ya hana mai sayarwa ya sayar shi kenan ba a cinikin huda mutum ya ga mangoro ta feso wannan abin nan hudarta ta feso farko farkon abin nan ya ce zai siya eh in ta yi wannan nawa ne za su kai labari can za ga huda tana ta zubiya har ma in ta fara ya'ya can za ga ya'yan da suna ta kadewa haka yan hatta ya buduwa salahuha har sai kyawunta ya bayyana an أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه an karba wani hadisi daga anas dan malik allah madaukin sarki ya kara mashi yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle ma yake allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi naha an bai ismar ya hana cinikin ƴaƴan itatuwa asimar ya'yan itatuwa kaga ya hada ya hada da mangoro ya hada da goruba lemu lemun zaki lemun tsami ya hada da agwaluma ya hada duk abarba gwaiba dabino da sauransu asimar ya'yan itatuwa anasalim ya hana a siyar da su hatta tuzhi har sai ta yi ja 'ya'yan sun yi ja ya nuna mai kenan ta nuna kenan kun gane ko ƙil sai ake ma ma'aikin Allah tambaya aka ce wa ma tuzihi me tuzihi ya rasulallah ma'ana kalmar ta musu bulo kenan larabcin ya musu ƙarfi suka ce wa ma tuzihi menene ma'anar tuzihi ƙal sai ma'aikin Allah ya ce hatta ta hamar shine har sai ta yi ja eh idan ya zamana wannan nau'in ita wannan nau'in dabbar wannan nau'in dan itan yin jan shi shine nuna shi eh domin akwai ya itatuwa da yin ja shine nuna kuma waɗannan su suke da yawa kun yi shiru kar ku manta shi nadir la yuqasu alaihi akwai nau'in mangoro mai kan rago ne kuma ringa wasa za a gan shi kore shan ne a ya nuna eh kace me mai gosa ce ko za a ganta koriya shar amma kuma ta nuna masaninta da ya ganta ya san ta nuna amma kuma ga ta koriya sai nuna mana kenan ashe yin ja ɗin da aka faɗa shine galibin na 'ya'yan itatuwa su yi ja yin ja su shine su nuna kun gane wannan da ke ko ma'ana kenan da ya ce hata yabduwa salahuha har sai kyawunta ya bayyana ɗaya daga cikin alamun bayyana kyawunta shine mai ta yi ja ɗaya kenan wani kuma daga ciki fa hatta ta tsolo a surayya har tauraruwa surayya ta bayyana domin idan tauraruwa surayya ta bayyana subhanallah al'azim sai ka ga gobe ko jibi ya nuna ta riga ta nuna wa alamatu bin najmihum yahtadun haka za ka dinga ganin 'ya'yan itatuwa din subhanallah al'afim a sai ka duba yadda ubangiji allah maɗaukin sarki ya bayani irin waɗannan abubuwa a cikin suratar anam kulu min samarhi unzuru ila samarhi idza asmara idza wa yan'i ku dinga kallon 'ya'yan itatuwa a hankali a hankali daga wannan mataki ya koma wannan mataki daga wannan mataki ya koma wannan mataki to wannan da ya nuna mana kenan ana cinikin 'ya'yan itatuwa a kan bishiya kafin a kaɗe su kun gane wannan ana cinikin 'ya'yan itatuwa a kan bishiya kafin a kaɗe su a wani lokaci idan sun nuna hata ya duwa salahu har sai kyawunta ya bayyana sai قال سمعت الله يتي أرأيت إذا منع الله samara. yanzu me za ka ce idan Allah ya hana 'ya'yan itatuwan kawai ka ganta ta yi huda sai ka sai mai to idan Allah ya hana 'ya'yan itatuwan fa ya zama na ake sanyi sai suka kone ko aka yi guguwa ko gaba ɗaya kawai suka toye duka ko ubangiji Allah madaukin sarki ai aiko kaha da sauransu to kuma bayan ka riga ka sai mashi tun kafin kyawunta ya bayyana sai mai Allah ce bi mai istahillu mala a kai da mai dan uwanku zai halastar da dukiyar dan uwansa da mai ɗayanku zai halastar da dukiyar dan uwansa eh sabili da haka duka masu sayan kayan danyen kaya a sama mangwara ne abin ne duk abin da ya shafi irin wannan to a sani hatta yabdu wa salahuha har sai kyawunta ya bayyana kafin a siya to kenan kaga wannan ya nuna mana ma ba a sayan 'ya'yan itatuwan shekara mai zuwa eh ba a sayan 'ya'yan itatuwan shekara mai zuwa to na wannan shekara ma an ce har sai ta nuna kyawunta ya bayyana to yana kuma na shekara mai zuwa to amma gargamanta ya halatta a sayar da itatuwan bishiya eh ya halatta a sayar da itatuwan bishiya to kaga yanzu idan aka sayar ma da itatuwan bishiya yanzu itatuwan bishiyan ya zama naka kun bai tona da kyau ko itatuwan bishiyan ya zama naka abin na 'ya'yan bishiya na baɗe na baɗo a can din naka ne to amma idan aka sayar maka da 'ya'yan bishiya bana to baɗi ma fa kuma sai ka siya sai mu bambance aw tasfar ko kuma ta yi fasfatsi ko dai ta tahmar ta yi ja ko kuma tasfar ta yi fasfatsi kun gane ko alama ta nawa kenan biyu sai alama ta uku da muka ambata ta ta tsalo a furayya ai mun yi wannan da kuwa muwadda na'am sai wannan hadisin na gaba da wanda hadisin samara yana da kyau yana da yawa da kuma abin da zai biyo bayan shi ina ganin zamu dakata anan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik